kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makonni hudu da suka wuce mun yi muhawara a kan kasafin kuɗin bana da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ma majalisar dokokin ƙasar. To amma shin wannan kasafin kuɗi menene ƙananan masana'antu da waɗanda suke son su fara nasu sana'o'in ya kamata ya yi masu. Domin amsa wannan tambaya ga firar da wakilinmu da ke Abuja Nasiru Adamu Elikaya ya yi da Malin Yashau Aliyu masanin tattalin arziki wanda shi ma Abuja yake da zama. shugaban Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2017 inda kasafin yake gaba da na bara. da kashi goma sha tara da digo biyar cikin ɗari wato na baran naira trillion shida ne da digo takwas na bana kuma naira trillion bakwai da digo ashirin da takwas a cikin ɗari me za ka ce kan kasafin e to kasafin kuɗi ne wanda yake da alaka da na bara ɗin abin da yake da alaka da na bara tun kudurin da shugaban ya gabatar na medium term expenditure framework shine wato wani kuduri ne na kasafin kuɗi a dunkule na shekaru kamar uku to su ne akan har hada sai a tafi da kamar wani tsari ne na, fasali na, aikin ƙasa da yadda za a samu kuɗi da ayyukan da za a yi a cikin wannan lokaci to shi ne shugaban ƙasan ya gabatar an yi na bara za a yi na bana to na banan ya ƙara fiye da na bara abin da ya sa kuma ya karu gwamnati tana ta kokari ne ta ceto tattalin arzikin da ya fada cikin tawaya wato recession kenan to shi kuma aka samu irin wannan yanayi dole ne gwamnati sai ta faɗaɗa abubuwan da take yi sannan kuma a ƙara amfani da lokaci wajen gabatarwa domin a ceto tattalin arzikin ƙasa to haka muke kallon shi sai dai akwai wasu abubuwa mu a bangaren mu na ɗaliban tattalin arzikin ƙasa wanda muke kallo ko da yaushe shine akwai wasu alƙaluma waɗanda suke duba lafiyan tattalin arzikin kasa da rashin lafiyansa waɗannan alƙaluma kuwa sun hada da alƙaluma na hauhawan farashi da alƙaluma na rashin aikin yi da kuma alƙaluma da ake ba da kuɗaɗe aro domin a zuba domin a aiki da su a cikin tattalin arzikin ƙasan wajen gina tattalin arzikin ƙasan to tattalin arzikin ƙasan ya riga ya fada cikin yanayi mai wahala a bara wanda kuma har yanzu ba a fita ba shine ake son a fita amma abin da zai fitar da tattalin arzikin ƙasan ba kasafin kuɗin 2017 ne kawai zai iya fitar da tattalin arzikin kasan ba sai an hada da wasu ginshikan tattalin arziki wato shine farashin da ake siyan kayayyaki domin duk kwangilan da za a yi ta a cikin tattalin arzikin kasan sai an tafi kasuwa wanda aka ba shi gina ko da bayi ne a makarantar gwamnati to sai ya je ya siyo abubuwan bayin a cikin kasuwan kasan ya siyo siminti to hahon farashin da ya shafi wannan zai cinye kudade masu yawa waɗanda aka tanadar saboda hauhawan farashi kamar yadda ni da kai da mai sauraro ɗan abin da yake samu in ya je kasuwa ya san raguwan da yake samu to in an fita a cikin wannan yanayi da aka samu to sai mutanen ƙasan sun fara fita sun girman su ya dawo a kasuwa abubuwan da suke siya farashin su sun ragu musu domin su samu raguwan kuɗaɗe su gabatar da wasu abubuwa. Yushewu idan an duba bara an ajiye matsayin dala kan naira 38 a inda bana kuma shugaban ya cilla abin zuwa naira 42 me wannan ke nuna to abin da yake nunawa shine an ɗauki mataki ne da za a ceto kuɗin ƙasan a hukumance saboda barin kasuwa ita kaɗai ta ceto darajar kuɗi to yana da wahala a irin yanayi na wannan tattalin arzikin ƙasa kuma a gajeren zango ba za a iya samun nasara amma a dogon zango za a samu matsala to matakin da aka dauka na kayyadace wannan kuɗi to abubuwa ne wanda zai taimake shi kasafin kuɗin saboda duk abubuwan da za a yi wanda ya shafi kasafin kuɗin to muna sa ran babban banki zai samar da waɗannan kudade a waɗannan farashi ba za a bar su a tafi kasuwa a nemo su ba saboda an je kasuwa zai yiwu ba za a same su a haka ba saboda yanayin kasuwar kuɗin wanda kudaden da aka samar a kasuwan da kuma bukatuwan da ake ma kudan kasan bai zama daidai ba a ko da yaushe shi yasa kake ganin abubuwan ke saba ma juna to idan aka aka kayyaje haka saboda kasan a cikin abin da zai samu kasafin kudin kasan kudi mai yawa ya hada da man fetur bakin man fetur wanda ake haka ake siyarwa wanda farashinsa ya karu kuma ya wuce kayyade wanda aka yi na bara wanda wanda ma aka kayyaje bana a 42 har kasuwan kudin an fara samun rara tun da ya kai kusan eh, eh, naira eh, dala dala 60 a kasuwa to idan ya dore a kwata a farkon wata uku zuwa zuwa wata shida na shekara aka samu wannan to kaga an samu wani mataki mai girma wanda zai taimaki tattalin arzikin kasan ya taimaki zirga-zirgar kuɗi sannan ya taimaki harkokin ci gaba Eh, wannan a bara ko kuma ce a shekara ta 2016 kasafin kuɗin zan iya cewa ya ɗori ne kan canji naira 197 kan dala amma wannan na shekara ta 2017 shugaba buhari ya ce naira 305 ne kan dala e ai a bara din ko da aka yi akan 197 ai an samu canje-canjen matsayi daga babban bankin kasan kan samar da kudaden kasashen waje a wajen 'yan canji da bankuna aka yi ta canje-canjen wato matakai na gudanar da tattalin arzikin wanda aka yi ta gwadawa ba su yi aiki ba har ya kai ga an shigar da jami'an tsaro a cikin kasuwan 'yan canji wanda bai taimaki kuɗin ba to kaga wancan shekaran wannan shekarar da muke ci na 2016 har shekara ce da aka samu hatsaniya a kasafin kuɗin da yanayin yadda ake gudanar da shi wanda kuma muna fata abin da zai faru a 2017 an samu karatu mai girma na abin da ya faru a 2016 wanda zai taimaka a gudanar da 2017 cikin yanayin da zai taimaki tattalin arzikin kasan wanda zai taimaki mutanen kasan wanda kuma shugabanni za su auna su ga abin da ya dace lokaci kamar yadda aka saba ba za ne nemi kuɗin ka in kuma ka tashi kashe ka kashe su ta hanya mai kyau kashe su ta hanya mai kyau wanda kai wa sai ya ji kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya ci in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe su to kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Duk da an hana shigo da wasu abubuwa kamar kayan abinci irin su shinkafa ta kan iyakar ƙasa da motoci, amma shugaban wannan kasafin ya ce za a taimaka wa waɗanda suke da ƙananan masana'antu suke kera kamar takalma a Kano su jaka a ba da sauransu. ya kaga wannan eto eh mu a irin fahimtar mu na tattalin arzikin ƙasa dole ne na farko su waɗannan ƙananan masana'antu da ƙananan mutane wanda suke guda da sana'o'i a taimaka musu saboda in an shiga tawayan tattalin arzikin ƙasa gwamnati tana faɗaɗa taimakon da take ma masu gudanar da tattalin arzikin ƙasar ne sannan a daɗa shirya su sannan kuma a samu su abin da zai taimaki kasuwancin su sannan kuma muna kira da dole sai an samo yanayin da ayyukan da suke da jakan da takalmi su ma a fara fitar da su zuwa ƙasashe domin su nemo ma mutanen karin kuɗin shiga su nemo ma gwamnati ƙarin kuɗin shiga ta haraji sannan kuma su samar da zirga-zirgan da ƙarin faɗin tattalin arzikin ƙasan na abin da ake ce ma balance of payment wannan wajibi ne haka kuma mu a irin tunaninmu tattalin arzikin ƙasan dole sai an maganan farashi na abin da talakawa ke sai a ƙasan tunda duk a ƙasan ma 'yan albashi gaba ɗayansu kowane irin ɗan albashi ne to fa an hauhon faranshi ya janye masa kuɗi wanda dama a tattalin arzikin duniya waɗanda suka fi wahala su ne waɗanda suka fi suke kan albashi kuma su ne suka fi biyan haraji a kan kari to dole ne a shiga kasuwa da kuma marasa karfi wanda ke siyan abubuwa a kasuwa dan abin da suke da shi da wanda ma ba su samu a taimaka a daidaita farashin abubuwan da ake siya musamman abinci kuma za a yi haka ne ba wai kawai a zo a ce an kayyada farashi ba a'a sai an samar da abincin ne a kasuwa domin komi aka samar da shi a kasuwa to farashinsa yana daidaituwa amma in kullum aka ce an kulle abin da za a ci to kullum fa abincin kulle shi za a yi sannan a bar farashin sannan kuma raɗaɗin wannan tattalin arziki zai ci gaba da shafan wanda suke zuwa kasuwa da ɗan abin da ke hannunsu. yushewu a ƙarshe shi shugaban ya yi fatar in Allah ya yarda shekara ta bakwai da kuma wannan kasafi da ya gabatar na gano ko dawo da abubuwan da aka rasa kafin samun ci gaba. za a fita daga wannan kuncin tattalin arzikin ya kaga wannan albishir ɗin. eto eh albishir ne mai kyau amma mu a tattalin arziki kullum mukan kalli alkaluma ne alkaluman abin da ake gudanarwa musamman alkaluman halhawan farashi hauhawan farashin nan idan alkalamin nan fa ba a duba shi ba ya dawo ƙasa to raɗaɗin tattalin arziki zai ci gaba da shafan mutane da ɗan abin da ke hannunsu wanda ya hana mutane da dama daukan abin da ya kamata su dauka da kuma yin abin da ya kamata su yi saboda haka albishir ɗin shine ni inda na kalla shine kudaden da aka sa na ayyuka manyan ayyuka wannan zai taimaka kwarai wajen samar da aikin yi wajen samar da ƙarin kudaden shiga a hannun mutane da kamfanoni wanda zai taimaka ma tattalin arzikin kasan ya zabura amma zaburan shi ba fa zai yi ba wani bambanci mai girma tsakaninsa da na 2016 in ka ɗauki alkaluma na hauhawan farashi wanda aka fara kasafin sha shida wato eh, alkaluma na sha uku da bakwai wanda ya kai sha takwas da digo uku sai wannan alkalami na hawan farashi ya sauka sannan abubuwan da za su taimaki mutane su ci karfinsu ya dawo a kasuwa sannan zai aiki jama'a nan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin malam shau aliyu da wakilin murai amurka da ke abuja malam nasiru adamu elikaya ni salo garba ke cewa ku huta lafiya Kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.